da biyu hijiriya kuma yau muna goma sha tara ga watan goma shekara ta 2020 miladiya wannan shine darasi na farko da za mu gabatar a wannan daura kwarya-kwarya da za mu yi a kan karanta Kitabun itisam daga sayihul bukhari wanda kitabun itisam ɗaya ne daga cikin littattafai da imamul bukhari ya gina littafinsa sahihi a kai ya gina shi a akan littattafai bakwai. wannan littattafan kamar garuruwa ne shi kuma sahihul bukharin kamar ƙasa ce to kowane gari in ka shige shi sunansa daban misali ya fara da kitabu bada ilwahayi ya ƙare da kitabu tauhid kitabu bada alwahayi shine gari na farko kitabu tauhid shine gari na 97 ta shi kitabu ita ittisam bil kitabi wa sunna shine littafi na 96 na biyun ƙarshe kenan wanda <clears throat> ah, adadin hadisan da za mu karanta a cikin hadisi 144 ne ƙasa da hadisi 150 a bisa lissafi na ƙididdigar fu'ad abdulbaƙi allah ji ƙansa da rahama kuma daidai da ne na fatahul bari fatan mu shine allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya sa mu fahimci abin da littafin ya ƙunsa amma kamar yadda malamai suka saba galibi kafin a shiga cikin littafi ana sanin mai littafin da kuma abin da littafin ya kunsa sa za mu gabatar da takaitaccen mukaddima akan sayuhul bukari da kuma shi imamul bukari din domin mu san kimar malamin mu kimar abin da za mu karanta to amma don mu sauƙaƙe wa kanmu sai muka samu littafi ithafus sami walƙari fi khatan sahihul bukhari wanda malaminmu shekul doktor muhammad sani umar musa wanda muka fi sani da dr sani rijiyar lemo ya rubuta a lokacin da yake ake yin hattama ta sahihul bukhari a wani a markazin imam bukhari a wani karatu da manazarta da malamai da almajirai suke zama duk ƙarshen wata wanda ake karanta alkutubu sitta da kuma mu'allafa su shekul islam ibn taimiyya wanda aka fara shi tun shekara ta 2009 har izuwa yanzu kuma ake ci gaba za ku ga littafin kamar bai isa ba ba shi da yawa mun ɗan ya fito nuska kaɗan ne a bisa tsarin da muka saba na cewa duk sanda za mu yi karatu a wannan masallaci mai albarka muna yunkuri ya zanto mun assasa wani abu na alkhairi wajen raba abin da za a yi karatun da shi yawanci sai mu siya sai mu raba kuma muna ƙara gwada ɗaliban ilimi da masu sarari akan cewa wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin jihadi da kuma taimakon ɗalibi a ba shi karatu kuma a ba shi kayan karatu to don haka mun saba mukan siye littattafai a wasu lokutan murabas kuma muna tsara faɗawa masu sarari cewa wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da idan ka yi su ubangiji wata wata'ala zai saka maka kyakkyawan sakamako to shi wannan littafi ithafus sami' wal qari babu shi a kasuwa kuma littafi ne da tsadarsa da darajarsa ta fi gaban gaskiya a littafa malam ya min wasiya da cewa a karanta littafin mana baki daya to duba da wasiyar da shi malamin nawa ya bayar shi da Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Allah ya kara masa lafiya ya sa na ji cewa wajibi ne a gare ni in karanta littafin tare da ku domin ya yi daidai da ƙadamin da muke kai kuma ya fi dacewa da manhajiya ta ilimi kuma inda za a banni ne na yi bincike to watakila ba zan tattara kaso ɗaya bisa da yawan abin da shi malam ya tattara ba Allah ya saka masa da alkhairi wanda kuma mun riga mun san shi in Allah ya yarda idan mun samu hali da sarari a zama na gaba za mu yi ƙoƙari mu sake tsaro kwafi na littafi saboda dama an ce min gaba ɗaya bai fi kwafi hamsin ne ya saura ba to abinda muka zo da shi kuma bai kai rabin kwafi hamsin ɗin ba ma saboda yawanci sai kaga yanayin almajiran da suka zo karatun sannan sai kuma kai kuma kai abin da in kuma da wani wanda yake da sha'awar cewa ya ce to shi kuma ya ɗau nauyin arabawa a siya a raba mutane za a siya da an ka shawarar to mu siya mu aje a masallaci na ce a masallaci ba shi da bukata a aje masa littafi ɗalibin ilimi ne ke bukatar littafi ko zuwa ya yi aje wani ya zo ya ɗauka kai ko ɓarawa ne ya zo ya sace ƙarshe dai karantawa za a yi kuma an karanta ladan yana nan za a ƙaru da shi amma ba ina ƙarfafar ɓarayi su yi satar littafi ba da in satar kuɗi tana da ciwo to satar littafi ta fi ciwo da haka waɗanda suke da shi sai su kalla wanda ba shi da shi kuma sai ya kula da wanda yake da shi ko wani ya ba da aro haka ai baya da naka zuwa sanda za mu samu ƙarin littattafan in ma ba ka da shi ka saurara zai zama maka kamar lakta karatun za mu gabatar da shi ne a wannan masallaci na mazab masallacin juma'a na mazab da yake unguwar kofar ruwa a layin da yake kallon kasuwar ɗantata a ƙarshen titin northwest a cikin birnin kano a nigeria na ga alama kamar mutane suna ɗan complain na rashin ji ba a jiwa to ina ganin akwai technical problem ne wannan allah ya da za a yi overcoming ɗinsa kuma ana recording in an gama kuma za a yada sauraka abin da ka yi samu rauni na jinsa sai ka yi haƙuri insha Allah sai ka sake sauraro muna tunanin kafin karatu na gaba za a gyara hatta inji da yake ƙara ƙara take shigowa za ta iya shiga mana cikin rikodin allah yadda za mu gyara sai a wa 'yan uwa uzuri suna yin iya bakin ƙoƙarinsu abu na farko a bayan mala ya yi mukaddima a shafi na bakwai ya ce za a yi ta'arifin mujazin bil imamul bukhari takaitaccen bayanin waye imamul bukhari za mu fara da abu uku na ɗaya sunansa da kuma dangantakarsa ka iyayensa kenan da kakanninsa sai kuma zuwa wani gari ake danganta shi kowane mutum yana da suna da nasaba da kuma nisba nisba din yawanci ana danganta mutum ko dai izuwa garinsu ko kuma izuwa wani waje da ya fi shahara da shi to sunansa muhammadu ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba al-ju'fi maulahum al-bukhari wanda ya haife shi isma'ilu ne wanda ya haifi isma'ilu kuma ibrahim wanda ya haifi ibrahim al-mughira wanda ya haifin mughira kuma bardizba al-ju'fi al-bukhari idan muka duba sunan kakansa na hudu al-bardizba za mu ga ba kalma ce ta larabci ba kalma ce kusan tana kama da yaren fasha ko yaren ko fashanci partial language kenan ko kuma ya zanto wani yare ne irin na ƙasashen da suke da ƙawance ko dangantaka da ƙasashen rasha aljufi an danganta shi da wani tibatu ilal an danganta shi da banu ju'ufa nisbatu wala'in islami saboda su ne iyayen gidan kakansa a musulunci ma'ana a wurinsu ya karɓi musulunci kakansa al-mughira shi ne aka fara sani musulmi a danginsu amma kafin nan su bar jizba ɗin zuwa iyayen bar jizba su a lokacin musulunci zai ita zuwa wajensu ba kuma ba a san wani daga cikin kakanninsa wanda ya zamani da annabi sallasa ko ya zamani da sahabbai ba baya cikin waɗanda suke da wannan falalar wulida fi bukhara an haife shi a garin bukhara sanata 94 wa mi'a a shekara ta 194 ita kuma garin bukhara ɗin yanzu yana nan a cikin ƙasar uzbekistan wani yanki ne na tsallaken tekun fasha kusa da iran ta yanzu kenan uzbekistan kakansa ɗin al dan can ne amma ya karɓi musulunci a hannun larabawa wayanda ake ce musu alji'ufiyun to shi yasa zaka ga ana danganta shi da garin ana ce masa alji'ufi saboda wannan wala'i dama kuma shi wala'i a ce kai suwana ne iyayen gidanka ko da ya zanto a wurin su suka musulunta ko kuma ya zanto su ne suka yanta ka kai asali bawon su ne mata waliduhu isma'ilu wal bukhari ana zaka saghir suka yi bayani cewa mata walidu ismailu wal bukhari ana zaka saghirun mahaifinsa ya mutu a lokacin lokacin shi imamul bukhari eh, a lokacin shi al bukhari din yana karami fanashi a yatiman fi hijiri ummihi sai ya rayu yana maraya a hannun babarsa wannan kuma Allah subhanahu wataala ya ƙaddari mutane da yawa manya sun taso a marayu daga cikinsu akwai shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai akwai az-zubayr ibn al-awwam ya taso maraya a hannun mahaifiyarsa akwai abdullahi ibn ja'far ibn abi talib ya taso maraya a hannun mahaifiyarsa a cikin manya-manyan malamai a imma gaba ɗayansu uku banda imamu abu hanifa duka sun taso marayu a hannun iyayensu mata sannan ga imamu bukari shi ma ya taso maraya da aka maraici zai iya zama matsala a rayuwar mutum idan ba a iya rike shi riko da ya kamata ba amma kuma zai iya zama ɗaukaka ga mutum idan har ya samu kyakkyawar riko a wajen wannan kuma yana nuna cewa asali tarbiya a hannun ubangiji take in Allah ya ga dama ya dauke me wanda a tunanin jama'a shike ba da tarbiyar to kuma sai ya musanya da wanda zai iya tarbiyantar da mutum din koda babu wancan wa warisa min abihi malan kaseeran ittajara fihi mudarabatan Imam al-Bukhari ya gaji dukiya mai yawa a wajen babansa sai ya dinga yin kasuwanci da dukiyar mudarabatan amma ba wai shi yake fita ya kasuwancin ba sai ya ba da kudin aje a masa abin ake kira da mubaraba shine a yi kasuwanci tsakanin bangarori biyu bangare ɗaya yana da kuɗi bangare na biyu kuma yana gudanar da kuɗin sai a haɗu akan wata riba da bangarori biyun gaba ɗaya za su yi istifaki a kanta wannan shi ya kira mubaraba a ingilishi ana ce masa ko partnership shif. partnership to wasu suna ayyana dalilin da ya sa imam bukhari baya zuwa kasuwa da kansa suna cewa saboda shagala da karatu wasu kuma suna ganin cewa ya kasance yana da kyamar abin da ya ka iya faruwa a kasuwa da haka shi sa ma sai dai ba da kudin aje masa kasuwar a siyo masa a siyar masa shi baya iya zuwa to idan na farko ne cewa saboda shagala da ilimi wannan ware ba laifi ba ne amma misali idan aka fassara shi a saboda kyamar haka to sai zama ababi ne na wara'u amma ba zai zama kuma wani abin birgewa ga kowa ba tunda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa su kansu annabawa ba wani annabi da Allah subhanahu wata'ala yawancin annaba da ya aiko su sukan je kasuwa illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama ويمشون في الأسواق لوكسن دا أكتشي ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا هل إذا إلا الله سبحانه وتعالى كي سوى آه، وما goma من manzanni ba kafin وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا haka ne ko? saboda haka wannan taujihin a ce imamul bukhari baya zuwa kasuwa kenan da haka wallahu alam la'alla na farkon zai fi zama wari. wa waliduhu min al'ulama is salihina alwari'ina allazina rahalu fi talab alilm mahaifinsa ya kasance cikin mutane nagari masu tsantseni waɗanda suka yi tafiya suka bar gida domin neman ilimi wata ni'amin kibarul ulama'i ka amsalil imam malik rahimahullahu ta'ala ah, sannan ya yi tafiya zuwa garuruwa daban-daban ya ji hadisai a wajen manyan malamai kamar su imamu malik Allah ya ji kansa rama baban Imam al-Bukhari ke ya nuna mana ashe bayan baiwa da Allah ya wa Imam al-Bukhari kuma akwai ta goma shi na cewa ya fito a gidan malinta kuma mahaifinsa ma malami ne wanda tasowa a gidan malinta na taimakawa amma abin da yafi komai taimako shine Allah ya sa ka taso a wurin da ake mutunta ilimi idan ko malami ne idan baka samu da wahala ka samu karatu na tsoron Allah imam ibn al-jawzi Allah ya kansa da rahama a cikin saidul khatir yake cewa tunda yake bai taba fa'idantuwa da wasu mutane ba a cikin malamansa kamar yadda ya fa'idantu da abul barakat abdul wahhab ibn al-mubarak al-anmati abul barakat abdul wahhab ibn al-mubarak al-anmati ya rasu shekara ta 538 da kuma abu mansur mawhub ibn ahmad aljawaliki wayannan malaman dukkansu idan ka ga yadda ibn jauzi ya sifanta su ya sifanta su ne da nagarta da kuma tarin karatu misali abul barakat ya ce mutum ne wanda yake gharizal ilmi mai tarin ilmi sari'ar dam'ati mai saurin kuka da zarar ya fara karatu sai fashe da kuka yace kuma ina faɗa a cikin raina ina ta cewa yace wa kuntu lam azub ba'du amal ina yace lokacin ni ba wani karatu na sani ba kawai dai ina zuwa wajen sa karatu sai in ga ya fashe da kuka sai nake cewa a zuciyata wannan dai kukan na san babban abu ne ya sa shi yake yi yace ashe tun ina yaro yana gina mini foundation ne na tarbiyya a cikin zuciyata da ya zo batun ah, Abu Mansur aljawaliki sai ce shi kuma wa kana ala samti mashayikhina alladhina sami'na anhum fil naqal ya kasance a irin kamannin malaman da muke jin labarin su a littattafai kamar yanzu mu ai ana faɗa Imam Malik ko to ai kai a ranka kana hango ko baka taɓa ganin wani fim da aka nuna wani mutum aka ce shine Imam Malik ba amma zuciyarka tana raya maka ga yadda Imam Malik yake akwai wanda za ka gan shi saboda nutsuwarsa da tsoron allansa in aka faɗi ma malik sai kamar irin su ɗaya da wani ko ya ce to haka yake muhaƙiƙan ya ce mutum ne wanda yake wato mai bin diddigin magana la ya ƙulu illa ba da tasabbutin ba ya saurin ba da amsa sai ya tabbatar da abin da zai faɗa daidai ne yake cewa wa rubba masu ila an matsalatin da yawa ma akan iya zuwa a yi masa tambaya almajiransa za su iya ba da amsa amma sai ce a jira sai ya duba ibn al-qayyim ibn al-jawzi Allah ji kansa da rahama sai yake cewa fa alimtu anna ad-dalila fil fi'li yake cewa bai bi hadaini ash-shaykhain sai na tu da wayannan malaman guda biyu irin fa'idar da ban tu da kowa irin ta ba yace fa alimtu sai na gane cewa an na dalila bilfi'ili arshadu min dalili bilkawul ashe malami ya zanto ya iya koya maka abu a aikace ma kafi saurin koya fiye da a ce magana zai ta gaya maka to a nan asalafus salis suke cewa cikin rahamar allah ga mutum ga matashi in allah ya so shi da rahama sai ya yassare masa malamai na ahlus sunna waɗanda za su dinga koya masa ilimi kuma suna koya masa tarbiyya to alakar wannan zancen da karatun nan namu shine ba dole sai mahaifinka ya zama malami ba shine an ka samu rabo in ka samu rabon mahaifinka ya zama malami nurun alanu amma kuma ko da bai zama malami ba in Allah ya sa ka taso a wurin da akwai ilimi akwai masu ba da ilimin kuma ya zanto kusan ilimin shine abin da kowa yake mai da hankali a kansa sama Allah ya maka baiwa gaskiya to shi imam al-bukhari duk da cewa bai taso ya samu babansa ba tun yana karmi mahaifinsa ya rasu amma dai mahaifin nasa yana cikin almajiran imam malik amma bai shahara da ruwaya daga imam malik sai dai malamin mahaifin nasa yana da wara'u fi kasa bihi wa mai ma'ishatihi a wajen tsururucinsa da kuma neman abincinsa wa kanat walidatu muta'abbidatan mahaifiyarta ita ma an rawaito cewa ta kasance mace ce mai ibada kathiratul ibtihali ilallah mai yawan yi wa Allah naci in tana neman abu a wajen Allah al-ibtihal shine mutum ya fada a gaban ubangiji ya nuna shi ba kowa bane kuma wannan wata sifa ce kyakkyawa da Allah yake karrama wasu bayansa da ita akwai wanda inda yana neman abu a wajen Allah to zaka ga yadda yake wa ubangiji amma ko wanda shi yadda ka san ya mai da Allah kamar wani sa'ansa kamar dole ma a bashi da ya tashi yayi wata kiyamul laili ɗaya sai ga to shi ma dole ma a bashi ma haffa kiyamul laili <laughs> haka zai ta gani mana amma ko wanda su kuma su yi kiyamul lailin su yi kuka a sallar su hana idan su bacci su daina yin sako kawai don Allah ya mutu wannan mutum in yana da haka sai shine ake ce masa kasirul ibtihal wadda ilaihi tana da yawan addu’a motsi kaɗan kaji ta yi addu’a waƙad ajiyarallahu ta’ala ala yadda ha karamatan zahira kuma Allah ya gudanar da karama a zahiri fi raddi basari ibn ha al’imamil bukari inda ma faƙa da huwa huwa sare lokacin da ta roƙi Allah kuma Allah ya dawo da idan ɗanta lokacin da imamul bukari bai fi shekara bakwai ba ya makanci idansa ya tafi gaba ɗaya kamar yadda ibn asakir ya rawaito a cikin tarihu dimashq da imamu abul qasim hibatullah allalaka'i at-tabari a cikin karamatul auliya sannan al-imam imam al-khatib al-baghdadi idan ban manta ba a cikin tarihu baghdad a tarjamar imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama afwan ba imam katsayi ba gari ba shi dai ibn asakir din a cikin tarihu dimash hibatullah shi ma ibn asakir ko cewa bukhari ya rasa idansa to wannan addu'ar da mahaifiyarsa take ta tayi to sai ta yi mafarki da annabi ibrahim alaihi salam wanda kuma a sanadiyar mafarkin nan aka yi mata bishara da warkewar idan ɗanta kuma ta tashi ta yi masa addu'a kuma allah ya dawo masa da idan abin da ake nufi da karama shine wani ɗan adam Allah ya yassare masa yayi wani abu wanda ba a saba yi ba to idan dai wannan dan adam din yana cikin mutanen da zahirin su makusanta ne zuwa ga ubangiji ta hanyar dan farewa koyarwa addini to ana iya kirga wannan abun a matsayin karama sawa'un sun san wannan abin zai faru ya faru ko su ma ba su sani ba domin akwai wanda abin zai faru shi ma tsoro abin zai bashi amma Allah ne ya karrama shi ya girmama shi kamar misali waɗanda za su yi bacci a nuna musu gidansu na aljanna a nuna musu gidansu na aljanna su tashi a gansu a cikin wani irin yanayi kuma sannan su mutu kuma bayan sun ba da labari kuma an san su akan sunna kaga wannan shi kila bai san hakan za ta faru ba kuma hakan ta kasance ta ai kuma an shiga cikin wani ma'azaq ne cikin wani tsanani sai kawai mutum yayi wata addu'a ko ya sha wa Allah alwashi kuma Allah ya kusa da shi kamar yadda ayyuba ya yi suna tafiya a cikin daji za a yi tafiya ko hajji ko wani abu makamancin haka ruwa ya yanke aka shiga cikin wani irin yanayi sai ayyub da ya tabbatar da an yi duk kokarin da za a yi ba a samu ruwan nan ba sai sai jama'a to zan yi wani abu amma sai kun mun alkawarin za ku ɓoye dai ina da rai ba za ku ba da labari ba suka ce sun yarda ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji na roƙe ka kuma na yi rantsuwa za ka saukar da ruwa bai sauke hannunsa ba sai ga hadari ya haɗo ruwa ya sauka sai da suka sha suka jiƙe suka ebi guziri ruwan ya tsaya suka ci tafiya suna ƙara gaba suka ga a iya inda suke kawai a kai ruwa kaga wannan karama ce ta zahiri don haka ahalus suna ba sa inkarin karama abinda ahalus suna suke inkari shine ƙarya wajen danganta karama zuwa ga wasu mutane ko kuma amfani da karama wajen kirkiro wani abu a cikin addini shine kaɗai abin da ahlus sunna suke inkari amma dan an ce an samu shehu wani Allah ya gudanar da karama a tattare da shi to ba laifi bane ba amma akan iya samun ko mutum ya kai matuƙa wajen walittaka a wajen Allah sai zama iya karamarsa shine Allah ya bar shi akan addini har ya mutu wannan ma ai babbar karama ce eh ba dole ne sharadi bane in ka zama waliyi dole sai ka zama kana da kawa ba kamar kuɗi ba ne a ce dole in kana da kuɗi kana da gidan kanka ko ba ka wani karama kuɗi a ce kana da gidan kanka kana da iyali kana da abun hawa kana da kayan more rayuwa amma abin da ya shafi harkar imani da kusanci zuwa ga Allah ita karamar Allah yakan karrama bayansa da shi ne in ya ga dama amma ba ta cikin sharaɗin dole in kai waliyi ne sai ka yi karama haka waliyai da yawa cikin sabon manzala Allah waliyai da yawa ba a ga karamarsa a zahiri ba ƙala to sai na biyu sifofin imamul bukhari alhassan ibn hussein al-bazzaz kamar yadda ibn adi ya rawaito yake cewa ra'aitu muhammad ibn ismail shaykhan nahif al-jism naga imam bukhari wani dattijo ne wanda yake wato nahif al-jism wato mai yar tsaba an gane ko in ba wuce ce yar tsaba yana nufin kishiyar wanda yake mai ƙiba. shi ba kiba kiba ba ne yana da yar tsaba laisa bil tsawil wala bil qasir shi baya cikin dogaye masu tsayi kuma baya cikin gajajjeru tsaka tsakiya ne wannan shine abin da ya tabbata na kamanninta don ka jiyo shi a cikin ranka نشأ الإمام البخاري منذ صغره وقاد البصر نافذ البصيرة حاد العقل إمام البخاري تنينا كرمي تاسو واتو ميغني سوسي مي بصيرة مي كيف هنكلي متوقد الذكاء wanda yake da fahimta ta ban mamaki ma'a zacin ƙawiya da kuma hadda mai ƙarfi wa himmatin aliya da kuma wato himma ta Wai wani abubuwan guda biyar wa ƙadal basar a ce kana da gani mai ƙarfi da kuma nufudul basira ko basira nafiza a ce kana da basira shine kana da tarin ilimi da ganewa kana da hankali kuma ta yadda in ka karanta wannan da wannan da wannan za ka gane inda abin ya dosa kuma kana iya aiki da ilimin don mahaukaci wanda ba shi da ilimi shi wanda zai yi karatu wanda ba shi da hankali shi wanda zai karatu kuma ya iya aiki da karatun ga zaka'i shi ne da ya karanta ko an karanta masa zai gane ga kuma hadda baya mantawa to yawanci in mutane suna da irin wannan abin za suka yin himma ba sai gansu su mashiririta ne to idan abin ya haɗu da himma to sai ka ga kusan in ka daga mutum ba ka samun na biyunsa istamlatu ummuhu ko aslamatu ummuhu ila muallimin yu'allimuhu mabadi alqira'ati wal ilm mahaifiyar shi ta kai shi wajen malami ya koya masa wato babbaku na karatu da ilimi ila an akmala 20 tun daga lokacin da ya fara isa a koya masa hassan da ya kai shekara goma wa ƙada da shekhi dakhili isnadan akhta'a fihi akhta'a fi hadin ruwati wa huwa ibn ashara ta sana akwai malamin sa ad wanda imamul bukhari yake karatu a wajensa to sai shi malamin nasa sai ya kawo isnadi da ya kawo isnadi sai ya kuskure a isnadin sai imam bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya gyara masa isnadin da farko da shi malamin ya danyi wato ya danyi ya danyi ja akan isnadin tsakanin az-zubair da abu zubair sai kuma maganar da imam bukhari ya gyara masa sai ya koma ya koma cikin usul ɗinsa na littattafai sai gano ashe lallai abinda imamul bukhari ɗin ya gyara masa shine daidai ba abin da shi ya karanta ba ne na isnadi don haka sai yake cewa lallai wannan yaro zai zama yana da sha'ani babba sai kunu lahu sha'anun kabir wannan kistar tasa tsakaninsa da shi da al'imam ad-dakhili din imam ibn asakir Allah ya ji kansa da rahama ya rawaice ta a cikin tarihu madinati dimashq wanda kuma asalin isnadin Allah ya ji kansa da rahama akan suna ne na az-zubair ko kuma abu zubair wanda shi imam al-bukhari din ya gyara masa yace ba abu zubair bane ba saboda shi abu zubar bai yi ruwaya daga ibrahim na ba wanda shi asali kamar yadda kissa take shi imamu wannan abu ja'far muhammad ibn abi hatim al-warraq an-nahawi yake cewa wata rana na ce da imamu al abu abdullah sai nake ce masa ulhimta sai imamu al-bukhari nake cewa kaifa bada amurka fi talab hadith ya ka fara al'amarinka game da neman hadisi sai imam al-bukhari yake cewa ulhimtu hifdhal hadith wa ana fil kuttab tun ina makaranta allo kamar mu anan kenan yace tun anan Allah ya sa mun ilhamar haddace hadisi tunda su makaranta allan ana yin allo kuma ana yin littattafan ilimi kamar yadda ake yi a maghrib ina makaranta allo kala sai sai wa kam ata alayka izzak yace a lokacin shekarar ka nawa yace ashara shekar ashar sinina au aqal ce gaskiya ko dai kasa da shekara goma ko shekara goma thumma kharastu min al-kuttab ba'da al-ashar ban ban gama makaranta allo ba sai bayan shekara goma Faja, akhtalifu ila ad-dakhili wa ghayrihi sai na dinga zuwa wajen malaminmu addakhili kuma ina zuwa wajen wani malamin bayan addakhili wa qala yawman fi ma kana yaqra'u 'ala an-nas wata rana yana cikin karanta wa mutane hadisi sai yake cewa sufiyanu an abi zubair an ibrahim sufiyan ya rawaito daga abu zubair daga ibrahim an nakhai kenan abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus al-makki sufiyanu ya rawaito daga abu daga ibrahim qultu sai nace ya aba fulan sai nace ala gafarta malam inna abu zubair lam yarwi an ibrahim to ai yaro ne fa karami bukhari a lokacin yace ta abu zubair da yi ruwaya a wajen ibrahim an-nakhai kai kuma ka ce abu zubair an an-nakhai an ibrahim fantaharani sai ya hantare ni ya gwale ni fa qultu lahu sai nace irji ila al-asl in kana inda yace alaga bi tamala in dai littafin yana nan da Allah ko zaka koma ka sake duba to Allah ya sa ba irin malaman yanzu bane fa dakhala sai malamin ya fito ba kinta mutane sai ya shiga waraja raja sai koma sun makaraja faƙala li sai ce min kaifa huwa ya gulam na ku duba amma kai a wajenka yaro menene ya isnadin yake sai ce az-zubair ibn adi ne an ibrahim ba abu zubair bane tun fa imam al-bukhari bai fi shekara goma ba fa akhadha al-qalama minni wa ahkama kitabahu sai ya dauki alƙalamin sai ban ana alƙalamin ka sai ya gyara yayi alamar da malaman hadisi suke a gefe yasa wannan kuskure ne abu zubair din nan az-zubair bin adi kaga ya rawaito daga sufyan sauri daga az-zubair bin adi daga ibrahim an-nakhai to anan kaga tantance sunaye yana da kyau sosai a wajen malaman hadisi kai tsaye kawai ka tashi gaba gadi ka ce ga abin da ake nufi ko ka tabbatar ko ka kore dole sai kana da tasabbus da ilimi shi sa duwanda suke hauragiya a wannan zamanin wajen kokarin nuna cewa abinda malaman hadisi suka yi bisi daidai ba kwatankwacin su kamar kwatankwacin mahaukaci ne da yake yawo akan titi yana cewa duk mutanen nan ba su da hankali kai ai anan garin duk ba mai hankali alali kuma shine mahaukaci kaga wannan kula shi ma ba dan dai larura ta a addinance وكذلك نفصل الآيات والتستدين سبيل سبيل na ba? با تودا والله sai a ce kula shi ma hauka ne amma dole a samu inda za su tashi su bayyana ƙaryarsa a cikin al'umma wanda wannan shi ma addini amin to wannan shine abin da shekana shek Dr. Allah ji ansa rahama yake nufi da kawo wannan kissa cewa ya jara wa shekhu dakili isnadan akhta fihi fi adur watihi wa ibn 11 sana hubbiba ilayhi alilm an Allah ya masa san ilimi fa bada bi talab alhadisi wa hafizahu wa huwa sabi sai fara da koyan ilimin hadisi tun yana karami to anan abinda yasa malam ya kaddamar da hadisi saboda an saba malaman hadisi ba sa shiga neman ilimi sai sun haddace ƙur'ani al'imam ibn abi hatim allah ji ansa da rahama ya ce cewa ubana abu hatimun razi bai banda na fara ilimin hadisi ba har sai da ya kai wajen fadlu bin shazan na haddace ƙur'ani ibn kuzaima ke cewa ah, na shirya zan tafi wajen ƙutaibatu bin sa'id قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني طالب مالك إمام أصحاب الكتب الستة yace bai banna na fa na yi shirin zan tafi wajen Kutaiba a Kurasan domin in je in yi karatun hadisi lokacin Qutaiba sune ne manya su suka yi karatu a wajen su Imamu Maliku ka yadda a karbe dukiyarka gaba ɗaya a mai da kai wajen Kutaiba ka yi karatu ne yace yace to na tafi zan tafi wajen kutaiba sai babana ce ba zan tafi ba sai na tsaya na haɗa qur'ani ba a fara neman ilimi sai an gama da qur'ani yace to na je sai da naje naje na nemo qur'anin na samo shi na dawo da na dawo sai na gaya masa na gama sai ce to ka jira sai azumi ya zo ka ja musalla mun ji ƙur'anin naka yayi tunda shi ma uban alaramma ne azumi ya zo uban yaro ya ja karatu aka ce ya iya fito to yanzu ka tafi wajen kutaiba sannan ya ce na tashi na tafi ina zuwa garin na tara ana jana'izar kutaiba tun mutane amma sai ga shi yanzu ibnu kuzaima a lokacinsa ana ce masa imamul a'imma ya fara da rayuwarsu imamul bukari suna da rai shi ma yana da rai ya rasu shekara ta 311 ya rayu da imamul nasa'i iransu da imamul nasa'i a rasuwa shekara takwas iransu da ibn jarir tsabari a rasuwa shekara ɗaya iransu da muhammad ibn ishaq ibn yasar shekara wato gashi nan ya rayu da manyan yawan malaye amma sai da ya zama a cikin malaman duniya yana ɗaya daga cikinsu amma sai da ya gama hadda qur'ani. kuma don ya rasa karatu a wajen kutaiba bai rasa karatu a wajen waɗanda suka yi karatu tare da kutaiba ba kaga muhimmancin ƙur'ani imamu shafi'i yace na haddace qur'ani ina shekara bakwai na haddace muwadda ina shekara goma kamar da ke cikin manaqibu shafi'i a al-imam ata Allah ya ji kansa da rahama ibn jurayj yake cewa na tafi wajen ata domin zan yi karatu yace ina zuwa sai na ce ji ito atlubu hadha sha'an na zo in koyi wannan ilimin nima na hadisi sai ya ce ka haddace ƙur'ani ya ce a'a ya ce to je ka sai ka haddace ƙur'ani ka da ya ce na fita sai da na haddace ƙur'anin na dawo ba wai fa ka fita ne kawai gobe jibi ka da ba allo za ka ɗauka ka tafi can ƙauye ka tafi gabas ka je ka samu wata tsangaya sai ka yi shekara shekaru ka samo ƙur'anin ya sake dawowa ya same shi ya ce to algaba ta malam na dawo ya ce ka haddace ya ce eh ya ce to sai ya ce min to ka san ka samu wani abu na ilimin gado ya ce a ce to je ka sai ka samu ya samu ya da ya ce to bismillah a fara karatu sannan aka fara haka suke yi ba sa yadda su zo su fara karatu sai sun gama da ƙwar'ani imam al-kharruzi yake cewa na je wajen abul aina na masa sallama na ƙwanƙwasa ƙofa ya ce me kaka ya ce zuwa ne nema harka ilimin nan a yi ta da ni ya ce ka haddasa ƙur'ani ya ce eh na haddasa ya ce karanta mun faɗin Allah su wani ta'ala wasu alaihim na ba'a nufin iz qala ya ƙaumi in kana kabura alaikum maƙani wata zikiri bi ayatin lai kasan duk wanda ya iya wannan rubu'in to ya haddace ƙur'ani domin haka kawai ba a cankarsa a je a haddace daga nan zuwa na bi bani isra'ila al-bahara cikin wani izifi ne na ahsanul husna ko to wa ziyada to ya ce fa jizu a hatta an fastuhu, sai da na karance in gaba ɗaya sai ne ce to a zo a fara karatu saboda sai sun gama da ƙur'ani. a al-imam abu usama Hamad ibn salamata ibn dinar albasari Allah ya ji ɗansa da rahama idan ya zo majalisinsa ya tarar da almajirai in ya ga sabon ɗalibi matashi sai ya fara tambayarsa ka haddace ƙur'ani in ka ce e to sai a maka jaraba in ka ce sai a fara hadisi in baka ce kuma sai ce fita sai ka je ka nemi ƙur'ani sai ka dawo to wannan haka haka sunnar su take a abin da shafi ƙur'ani imam sakhawi a cikin fatahul mughis sharhu arkatul hadith da yake magana akan wajen turkut tahammul wa siyagul ada babun tahammul hadis yaushe ya kamata mutum ya fara neman ilimin hadisi kuma me ya kamata ma ya fara da shi wajen neman ilimin ya kawo kisas ire-iren waɗannan istoshin na nuna cewa ga abin da ya kamata mutum ya fara to shi ma imamul bukhari da mala ya ce fa bada abi talabil hadis wa hifzihi wa huwa sabi abin da yake nufi shine tun yana yaro ya fara koyan hadisi ba wai koyan hadisi da haddar hadisi ya fara ba an fahimta ko tun yana karami ya fara koyan hadisi da haddasa hadisi fa hafiza hadisa baldatihi sai zan to kusan da hadisan bukhara inda aka haife shi duk wani zauke da isnadi sananne to imam bukhari ya haddace wannan isnadin kuma ya dauki ilimi a wurin amma misali mu yanzu a nan birnin kano ai muna da gidajen karatu da yawa ko to in misali kai ne bukarin kano to kafin ka tashi tafiya neman ilimi duk wani zaure da ake ba da karatu da aka yi fice da wani littafi a wurin to kaje ka karanta shi kuma ka san abin da littafin yake abin da yake nufi kenan an gane kuma haka ake fara dama in za kafin ka yi rihila neman ilimi sai ka fara da garinku tukuna ka karaɗe malaman garinku na ji a wajen malam wane na ji a wajen wane na ji a wajen wane na ji a wajen wane kuma ya to duka sun san an sanka da neman ilimi a garin to sannan kuma sai ka yi bulaguro ka tafi neman ƙarin karatu sun makara'a kutuba binil mubarak sannan ya ci gaba da karanta littattafan abdullahi binil mubarak alhanzali wa ba'ana fi sadisata ashar a lokacin ya kai shekara goma sha shida lam yaktafi al-imam al-bukhari min al-qira'ati ala shuyukh baladihi bukhara amma imamul bukhari bai tsaya a wajen malaman garinsu ba bukhara wai a ce iyanan kawai ya tsaya wa ma jawaraha kai ba ma wai garuruwan da suke makwabtan su ba kawai mu a ce bai dakata bai tsaya a iya malaman Kano ba da makwabtansu irin su jigawa irin su katsina irin su kaduna irin su kaza kasashen da ke kusa da kano bai tsaya a iyanan ba kamar irin su samarkand inda ba washe yake cewa sarmakanda bikan garin bikan garin su muhammad ibn sallam al-bikandi bai tsaya a iyanan ba wa gairihima bal rahala ila hawadir ilmi ya yi tafiya ya yi bulaguro zuwa hawadirin ilmi kwata ta ilimi hawadir jam'o hazira abin ake nufi da hadiratul ilmi kuma garin da nan ne kasuwar ilmi take ce a wannan lokacin fi khurasan a yankin da ake kira kurasan misali kamar sabur ya yi tattaki ya je har garin sabur garin su imam musulun wa balkh ya je garin balkh warrai garinsu abu Hakim arrazi wa maru garinsu su abdullahi bin mubarak wa ghairihima ya je wasu ma ba nan ba wa huwa eh, wa saghirun wa huwa ba'du saghirun a lokacin ma tun yana karami ne lam yatajawaz al-khamisata 10 min umrihi bai wuce shekara 15 bai wuce shekara goma sha biyar ba a rayuwarsa shi imam bukharin kenan allah ya ji ɗansa da rahama <clears throat> kamar yadda za a ya ka a cikin siyar alamin nubala wala halafi hada sinni ilal hijaz sannan ya tafi zuwa hijaz yankin makka da madina kenan da tsa'if wa makasa biya sita sanawat ya tsulubul hadith ya zauna a hijaz shekara shida yana neman ilimin hadisi tarihin tafiyarsa kuma zuwa hijaz lokacin hajji suka tafi da shi da mahaifiyarsa da yayansa abdullahi eh to ku cire ta ana ji ko to a lokacin a rufe kofofi a lokacin sun tafi hajji da shi da mahaifiyarsa da kuma yayanta abdullahi yayansa abdullahi kuma shi ma malami ne a lokacin to fitar da imamul bukhari ya da bai dawo gida ba kenan sai bayan ya girma yasa wasu suke ganin ma kamar shi ma fa bai yi aure ba ishtahara da cewa dai abu gudda Allah ji ɗansa amma bai kawo shi a cikin al'ulama al'uzab ba ma dai ko ya yi aure ma alwari wallahu alam kamar sai da ya girma sosai kanat ula rahalatihi ila ulama al'amsar alba'id an baladihi tafiyar farko da ya fara yi da ya bar garinsu ya tafi wajen malamai na nesa to malaman garin nai sabur ne akhira sanata ashirin wa mi'atain karshen shekara ta 210 kaga shekara ta 210 a ɗauke shekara 194 kaga ya zama kenan shekara 16 kenan ko shekarunsa na duniya to bayan nan kaga yana shekara 18 ya tafi makka hajji kuma a lokacin yana shekara 16 nan har ya wallafa littafinsa a tarihi wanda al-zahir shine tarihul awsat wasu na ce masa as-saghir duk da cewa mafqud ne babu shi a yanzu wa qad wasafa rihlatahu hadhihi bi nafsihi wa liqa'ahu bi ulama al-amsar wa sama'ahu al-hadith minhu da kansa ya sifanta wannan tafiya tasa da kuma haduwarsa da malamai da kuma hadisin da ya ji a wajen su faqala rahimahullah sai ya ce laqitu akthara min alf rajul min ahli na gamu da sama da malamai dubu cikin masana ahli hijazi cikin malaman hijaz wa makkah wal madinati wal kufa wal basra wa wasif wasif din garin iraki take wa baghdad wa sham wa misr laqituhum karratin na gamu da su ba su ɗaya ba karnan ba da karnin shekaru bayan shekaru in gansu in ƙara ganin su in zo in koma sun makarnan ba da karnin a jarabtun wahun runa aksara min 60 wa 40 sana ya ce a jarabtun na game da su wahun runa aksara min 60 wa 40 sana ga sunan da yawa dukkansu ga sunan sama da shekara arba'in da shida cikinsu akwai ahalar sham mutanen garin sham wa misir wal jazirati marratain su biyu wa bilbasarati arba'a marrat garin basara kuma na je su hudu fi sinina zawi adadin a shekaru daban-daban masu yawa wa bilhijazi sanata sittata awamin tsakanin makka da madina da tsaif kuma shekara shida yana ta kara kaina wala uhsi kam da khaltul kufata wa baghdad kufa da baga daza kuma wajen neman ilimi ban san so nawa na je ba ma'a muhaddisi ahali khurasan tare da kuma malaman da na ji a su cikin malaman hadisin garin khurasan minhum daga cikinsu akwai al-makki ibn ibrahim malami mai albarka kenan wanda makki ibn ibrahim imam al-bukhari ya rawaita hadisai sulasiyat kawai masu isnadi uku ta hanyar salama ibn al-akwa a wajen sa. hadisai kusan ashirin da wani abu kusan ashirin da uku maki ibn ibrahim wanda yawanci isnadin bukhari an maki ibn ibrahim sai mutum ɗaya sai salamata bin al'akawa sai manzan allah da sa yana cikin a sanidin bukhari kuma dukansu abin nan a'ala sanidin bukhari kuma dukansu ingantattu ne wa bin ya haya da kuma yahya ibn yahya ya haya bin ya haya akwai allaifi an gane ko akwai yahya nai saburi shi shine wannan idan wancan allaisi shine wanda ya shahara da ruwayar muwadda a wajen imam malik da fiƙihu shi sadukun ne lahu auham kuma ba shi da ruwaya ko ɗaya a cikin alkutubus sita shi kuma wannan haibu ne haya wanda bukari da musulun suke ruwayar muwadda ta hanyar sa almajirin maliku shi kuma siqatun ne sabtun min rijalis wa aliyu ابن الحسن ابن سفيان وقتيبة ابن سعيد البغلاني وشهاب ابن معمر ولنذكر معلم خراسان نيد نجا حديثي اوز وبالشام محمد بن يوسف الفريادي ناجا اوزم محمد بن يوسف وابا مسهر عبد الاعلى ابن مسهر وابا المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج وابا اليمان الحكم ابن نافع وان البخاري اكثر عنه ديوه in yace haddasani abul yaman ala haddasana shu'aib to al-abul yaman din shine al-hakam ibn nafi shu'aib din kuma shine ibn abi hamza adam kuma shine ibn abi iyas ومن بعدهم عدة كثيرة وبمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد لدى da rauni وسعيد بن أبي مريم وأسبغ ابن الفرج ونعيم ابن حماد وبمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي عبد الله بن الزبير كينان وسليمان ابن حرب أبو خيسة مكينان كو قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي الأزرقي كو الأزرقي وبالمدينة إسماعيل ابن أبي أويس ومطرف ابن عبد الله ابن الشخير وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد ابن أبي بكر الزهري أبا متعب شما مروي تموت لكن أوجه مالك وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي يوان تما لمن سنة مدينة سر إلى إمام مالك وبالبصرة أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني النبيل كنا وانا أستند أبو عاصم النبيل وأبا الوليد هشام ابن عبد الله أي ابن عبد الملك والحجاج ابن المنهال وعلي بن عبد الله ابن جعفر المديني علي بن المديني كنا ينسب إلى جده وبالكوفة yace a kufa kuma na ji a wajen aba nu'aim alfadul ibn dukain wanda imam bukhari malamin bukhari ne kuma malamin malaman bukhari ne alfadul ibn dukain malamin malik malamin ahmad ne da yahya ibn ma'in wa ubaidillah ibn musa wa abdullah ibn yunus wa habisata ibn uqba wa ibn numair wa abdullah wa usman ibn shayba abdullah shine abubakar ibn abi shayba sunansa abdullah ibn muhammad wanda aka sani da abubakar ibn abi shayba wa usman ibn abi dama da abubakar da da usman din duk ƴaƴan abu shaiba ne wa bi baghdad a baghdad kuma ya ji a wajen ahmad ibn hanbal sai da eh, za ga ba ruwayarsa a cikin sahih ko wa yahya ibn ma'in aba zakariya kenan amirul mu'minin fil jarh wa ta'dil wa aba ma'mar wa aba khaisama zuhair ibn harb kenan wancan ne kuskure sulaiman ibn harb ba shine abu khaisama ba zuhair ibn harb shine abu khaisama wa aba ubaid alqasim ibn sallam Allah ya ji kasa da rahama wanda kun san daga baya ya dawo baghdad alqasim ibn sallam abu ubaid wanda eh, malamin malam iliminsa ya haura na malaman bukhari domin ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ibn yaqub alhanzali ibn rahuya shine da kansa yake cewa ita gaskiya ya fi gaski alhaƙu inna Allah ya hibbu sidq ya ce Allah yana son gaskiya wal haƙu haƙiƙun an yi kuma gaskiya ita ya kamata a faɗa ya ce abu ubai a'alamu minni ya ce la abu ubai ya fi ni ilimi wa a'alamu min shafi'i wa min ahmad ibn hanbal abu ubai alƙasir ibn sallam karab da masana kenan mazan jiya wanda da a ƙauye yake amma lokacin da shi sarkin garin shi amirul nan ya zo zai tafi yaƙi sai biya ta ƙauyen marwa to sai ya da zango sai ya gaya wa shi hakimin marwa ɗin cewa na rasa bacci a nemo min malami masani da za mu yi za mu ɗan jira da shi saboda a lokacin gabanni masu ilimi ne sai aka je aka bincika aka bincika aka ce to sai dai malamin da yake koyar da yaran mu yace to a kawo shi a rashin uwa akan yi wadaki da suka fara zuba muzakara ta ilimi tun farkon dare har ƙarshen dare yace inna lillahi wannan malamin a wannan garin yake amma yake a haka a garin nan yace aban taba sanin ana iya samun malami mai tarin ilimi irin wannan alqasim ibn sallam saboda ba wani fanni na ilimi da suka shiga sai ya tarar da alkasin ibn sallam kamar iyanin Allah ya hore masa sai ce to gaskiya ba zai yiwu ba yanzu zan yi tafiya abin da nake so shi ne ba zan tafi da kai yaƙi ba tun da yaƙi zan tafi amma ka zauna in je in dawo ya ɗau dirami dubu goma ya bashi kamar yanzu ne a bashi miliyoyin kuɗi ya ce in na dawo zan ga me zan yi maka sarki ya je yayo yaƙi ibn tsahir sunansa ko ya dawo da ya dakan ya dawo alƙasin ibn sallam ya gama littafinsa na gharibul ƙur'an ko kuma gharibul hadith ko ya gama wallafa littafinsa sai ce aga ma wani littafi da wani lafa ya duba wani ladabi da yawa Allah a cikin littafin shine duk wata sifa ta ubangiji da ta zo a cikin hadisi to komai wahalar kalmar ba zai fassara ta ba ce saboda ita sifar ubangiji ba da kwakwalwa da hankali ake ta ba da wahayi ake sanin da aka da hadisu sifat da shigar da su cikin garibul hadisi abu ubaid alqasim ibn sallam Allah ya ji kansa da rahama sai ce to ai kai zaman ka anan kuskure ne tattara ina ka ina ka ya tattara ina ka ina ka sai ya tafi da shi binni kawai ya kai shi shelkwata yace ya za a kana zaune a ƙauye anan kana koyar da yara da inda za ka ƙara wa daula daraja da mutunci ya sa mai kuma albashin dubu goma duk wata wanda sai ya shekara bai cinye wannan kuɗin ba amma duk wata haka ake wani kenan malam ya shigo gari kuma ya ci gaba da ba da ilimi a gama ajmalar dina wa duniya idan shtama'a aka al-kufra wal iflasa fi rajuli al ibn sallam ibn sallam ne ba ibn salam ومن أهل الجزيرة عمرو بن حماد الحراني وبواسطة عمرو بن عون وعاسم بن علي وبمروى صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم شين ابن راهوية الحنظلي واندى السندية سيولف صحيح البخاري شيء إمام البخاري واكتفينا بتسمية هؤلاء حتى يكون مختصرا وإن وألا يطول ذلك وذكر الإمام الحاكم النيسابوري إمام الحاكم أتكن تاريخ النيسابور يا أنبت الأقاليم براني والبلاد دقروا التي دخل الإمام البخاري وذكر أعيان من سمع منهم بها نقل ذلك عنه بطوله الإمام النووي في مقدمة كتابه التلخيص شر الجامع الصحيح للبخاري إمام, البخ... إمام النووي يا كاوش أتكن التلخيص شرح جامع الصحيح مقدمة da kuma tahzibul asma wal lughat na imam an-nawawi wa khatama abu abdullah al ma zakarahu bi qawlihi wa qad rahala al-bukhari rahimahullah ila hadhihi al-bilad fi talab al wa aqama fi kulli madinatin minha ala mashayikhiha qala wa inna ma kammaytum min kulli na'iyatin jama'atan jama'atan min al-mutaqaddimin liyastadilla bihi ala a'ali asanidihi qul yustadilla ala a'ali asanidihi imam al-hakim yace abinda yasa na kowane gari nake faɗan malamansa don a kafa hujja da wannan wajen nuna cewa fa imamul bukhari yana da isnadi ali sanadinsa zuwa ga manzala sama ba shi da yawa ma'ana mutanen da suke cikin isnadin ba su da yawa wala kana kula da lokaci ko to sai darajar imamul bukhari wannan a shafi na goma sha biyar ga masu littafin darajarsa a ilimi da kuma fice da ya a hadisi da kuma yaban da malamai suka yi masa kanin imam al-bukhari wa rahimahullah a dikhtalla makanatin azimatan fi ulumin hadis imam al-bukhari ya samu daraja mai girma a ilimin hadisi wa riwayati mundu sigarihi ila an tawaffahullah tun yana karami har Allah ya karɓi ransa wa kana mahalla ijlalin wa haibatin lada mashayikhihi kuma imam bukhari malamansa ma suna girmama shi kuma yana musu kwarjini haka zalika almajiransa da kuma mutanen da suka rayu da shi Allah ya ji kansa da rahama waqad ruyat mawaqif kathiratun dalatun ala ulumi sha'anihi an rawaito yan kissoshi da yawa wanda a kissar zaka gane girman sha'anin imam al-bukhari musamman a wannan fannin na hadisi wa tamakkunuhu min nasiyatihi da kuma wato kafuwar imamul bukhari ko kuma zaman da hadisi ya a kwakwalwar imamul bukhari wa ala makanati inda ke fara ahal fanni fan da kuma matsayin imamul bukhari a wajen gaggan masana wannan ilimin saboda haka abinda nake cewa anan nan ne duk wani mutum a irin wannan zamanin namu mai cike da shubuhohi da ya fito ya ce zai soki malinta da kuma dacewa ta imamul bukhari to kamar mutumin da yake ƙoƙarin jefa mashi ne domin ya soki sama saboda yana jin ta kaga inda zai tsaya a wurin to ƙarshe mashin wa zai dawa kansa zai dawa da maƙiya makiya sama za su tashi ta watsa ƙura a sama wai don su baɗe ta da ƙura ƙarshe ƙura ba za ta kai sama ba sai dai kuma ƙarshe ta sake dawowa su inda suke tayar da ita kuma sai ta baɗe su duk inda karnuka za su taru su yi wa wata haushi saboda suna jin haushinsa wata bai ma san su ne ba wa ma zarar munira ne ba ku kalbin walau kullul kilabi yuna bi huna kuma idan wani ya fito ya bugi kirji ya ce shi bai ga wani aiki da imamul bukhari ya ba to ba buƙatar wai ka gwada masa wai don saboda ka kare imamul bukhari ba sai ka gwada masa domin rana da ta fito lokacin hantsi makaho mara ido in ya ce bai ganta ba ba zai iya ganinta ba ne so ba shi da ido ma zarra shamsa duha fil ufqi saqi'atan allaisa yubsiruha man laysa za basari dan haka wani lokacin fahimtar da wanda baya fahimta ma wallahi ma wahal da kai ne inna sharra dawabi inda Allah summul bukmul ladina la ya'qiluna walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum yuridun irin wa'annan mutanen samuwarsu a cikin tawagar ahlus sunna umuman wallahi ba ƙaramin aibi ba ne a sunna aibi ne kai afuwan ga ahalus sunna ɗin da aka fitar su daga sunna shine alkhairi ga ahalus sunna dama ba a ciki suke ba irin mutanen da fa an ka kwankwashe su ne mai da kuwa sai a kufa ko a a <laughs> shi'atun ma ahlul iraq wa nasibatun ma ahalin sham za ya yi da irin nan mutanen Allah ya mana sutura wa min zalika daga cikin kissoshin anna shekahu Muhammad bin Salam al-Bikandi malamin da an faɗa alfa alfin fil ilm ya kashe miliyan ɗaya ta wannan lokacin wajen neman ilimi in ka tattara kuɗin da ya kashe na tafiyarsa da littafinsa da sauransu miliyan ta wannan lokacin kamar za a ce ya kashe biliyan ɗaya a wajen neman ilimi sannan za a fita jihadi gudunmawar da ya bari ya ba da miliyan ta wannan lokacin shi duk abin da ya shiga to daga gaske an faƙa alfa alfin fi talabin il wa an faƙa alfa alfin fi jihad wa an faƙa alfa alfin fi kaza wa kaza wa kaza Muhammadu bin salam albikandi yana cin mashayikul bukhari kana ya habuhu jiddan shi kansa imamul bukhari yana masa kwarjini hatta innal imamal ya. hatta innal imamal al-bukhari ya kana idza dakhala ala majlis shaykhihi hadha shi da kansa buhari in yazo wajen malam bikandi wa huwa haddisu a lokacin malam yana bada ilimi irtabaka liruyati sai kaga gaba ɗaya malamin ya dan rude in yaga ga bukhari tare cewa almajirin ne bukharin wa lubbisa alaihi amrul Hadis sai ka ma al'amarin hadisin yana nema ya cakuɗe masa sallam yana nema ce salam ya manta hibban ne ko habban kasan in kana wani gardi da kai ko titibiri in wani gwani ya shigo bayanka da zara za ka fara jan sallah kana a ta sahu sai kaga ga gwani wane da gwani wane to in ba a yi wasa ba kana cikin arrahaman sai ka ji ka ka fada wannan jami inda ba ma <laughs> to shi ma haka bukari yake masa fala yatma inna wa yastarhi wa tastarhi mafasiluhu hatta yakhruj al imamu indahu baka ganin ya nutsu hankalinsa ya da jikinsa gabobinsa sun koma ana sai bukhari ya fita Ya ƙulul bikandi an nafsihi da kansa bikandi yana faɗar yana halin da yake tsintar kansa kamar yadda zahabi ya rawaito a cikin siyar alamin nubala yace kullama kala alayya hadha as duk sanda yaron nan ya shigo ina karatu ta hayyarta sai na rude wa ulbisa alayya sai gaba ɗaya in rikirkice wa ulbisa alayya amrul hadis sai gaba ɗaya lamarin hadisin ma ya cakuɗe min ulbisa al-mabni ne alama lam yusamma fa'iluhu a masdarin sa labasa yalbisu labasa yalbisu idan al'amarin ya cakuɗe kin walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisuna amma aka ce labisa yalbasu kuma مكتور العين في الماضي مكتور الآن في المضارع يا ذمكما ارتدى ثوبا كين فمن الله سبحانه وتعالى كي سوى ويلبسون ثيابا هو هو يلبس يلبسون ثيابا هذا يلبس لبس كينا إن ياسا أما لبس يلبسكما كما إن الأمر ياركتي ألبس عليه to ya danganta idan aka yi maganar kaya to tufafi ne idan kuma aka yi maganar ma'ana to yana zama an ruɗa mutunci to shi ne sai ke cewa uldita alayya amrul hadis wa ghairihi wala azalu ka'ifan malam lam yakhruj in dai buhari bai fita ba bana gushewa cikin tsoro ibn hajar Allah ya ansa da rahama kamar da yake cikin hudar tsari wanda jama'a suka fi cewa hadiyus tsari yake cewa yakhsha an yukhti'a bi hadratihi abinda malam yake nufi shi bikandi yana jin tsoron kar ya je yayi kuskure in bukhari yana wajen wadhalika dalilun wadhalika dalilu shiddati yaqzatihi malam yace wannan yana nuna wato fadakar imam al-bukhari wa nafazi fitnatihi da kuma kaifin fahimtarsa wa sa'ata mahfuzihi da kuma fadin haddasa rahimahullah ولذلك كان شيخه البيكندي yasta'inu bihi fi tamyiz sahihi hadisi min da'ifi malamin sa bi kandi din wataran yakan tambayi bukhari ya kake gani ko wannan ya inganta ko bai inganta ba faqad qala muhammad ibn abi hatim warraq bukhari sakataren imam al-bukhari muhammad ibn abi hatim yace sami'tu muhammad ibn isma'il yaqulu qala li muhammad ibn salam yace malam bi kandi muhammad ibn salam ya ga kutubi ya gaya wa bukari ya ce da Allah ka kalli wa'annan littafan da nake kwafar hadisai a ciki fama waje tafiya min khatsa'in fadrin alaihi ka ɗan soke min duk inda ka ga kuskure kai la arwihi don kan je in rawaito fa fa'altu zalika buhari ya ce sai ne haka wa kana muhammadu bin salam ka taba inda al ahkamaha duk inda bukari ya tabbatar da wa'annan hadisan ya inganta su to a ahkama Muhammad bin Ismail duk inda Bukhari ya tabbatar da hadisan Rabi'ul fata sai bi kandi ya bi daidai wurin ya sa wannan sa yaro ya yarda da wayannan hadisai wa fil ahadithu dha'ifa inda Bukhari kuma yace suna da matsala lam yarda al-fata yace yaro bai yarda da su ba qala lahu ba'd ashabihi sai wasu daga cikin almajiran bi di suka tambaye shi man hadha al-fata wai waye yaron da kake magana ne yace huwa alladhi laysa misluhu muhammada huwa alladhi misluhu ko laysa mislahu ay laysa fatan mislahu shine wanda ba wani saurayi da yake kamar sa muhammad ibn isma'il ko muhammad ibn isma'il dika ya inganta a muhammad ibn isma'il shine muhammad ibn isma'il al-bukhari to ina ganin saboda lokaci za mu tsaya a nan a daidai inda muke bayani akan darajarsa da matsayin san Allah yadda sai zama na biyu zama na biyun kuma za mu gabatar da shi jibin Allah kai mu jibi laraba kuma muna tsara insha Allah za mu zo da tsarin shi wannan littafin don ya yawaita a hannun mutane gwargwadon yadda hali ya kama insha Allah abin da muka ƙari dai Allah ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum